Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Hadiza kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau lahadi goma sha uku ga watan Satumba shekarar dubu biyu da ashirin. kafin ku ji abin da muke kafa da shi Mahmud ba kanan labarai. Rahotanni na nuni da cewa adadin waɗanda cutar COVID-19 ta harba a duk faɗin duniya ya kai miliyan ashirin da tara Masu hasashen yanayi sun yi kira ga mazauna yankin Bamuda da su zauna cikin shiri domin kare lafiyarsu da dukiyoyinsu yayin da guguwar Kulet ke shirin tunkarar yankin. hukumomi a tsibirin lesbos da ke kasar girka sun kwashe wasu 'yan cirani da 'yan gudun hijira 300 da ba su da matsuguni inda aka kai su wani wuri na wucin gadi bayan da gobara ta laƙume sansanin da ake kira moriya mai cinkoson jama'a kanan labarin kenan bayan kashi na farko na labarai za ku ji cewa jama'a na ci gaba da tofa albarkacin su game da hukuncin dandaka ga masu laifin fyaɗe da majalisar dokokin jihar Kaduna ta amince da ita a makon jiya. Wannan dokan abun farin ciki ne a lokaci guda kuma mu abun tsoro ne da dandar a gare mu. So da yawa za ka ga kes ɗin fyaɗen mu yana mutuwa a ofisoshin 'yan sanda ko in ce a headquarter 'yan sanda ba tare ma da an je kotu ba. Haka kuma mahukantan Najeriya sun fitar da ka'idojin da za a yi amfani da su wurin shige da fice zuwa kasashen turai da china da ma sauran kasashen duniya musamman ma yan najeriya ba sanar musu abin da ke faruwa a duniya saboda kasu wahala musamman ma a wannan lokaci da kasashen duniya kowa yake yin abin da ya ga dama game da tafiye-tafiye kaga ba wani tsari cikakke wani duniya ta dauka kowace kasa ta dau matsayin ta yadda take so a yi sannan kuma hukumar alhazan kasar nakun ta bullo da tsari mai riba ga maniyatan da ake sa ran sauke farilli a shekara mai zuwa tsari ne wadda bisa abinda muke kiyasi kuma muke kokari a kai wadda yake zai sanya matalauta su zama 'yan kasuwa zai sanya wadda ba shi da shi ya zanto yana da shi Madina mai shanu na nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. rahotanni na nuni da cewa adadin waɗanda cutar covid-19 ta harba a duk faɗin duniya ya kai miliyan 29 amurka ce dai ƙasar da ta fi kowace yawan waɗanda suka kamu da cutar inda take da mutum miliyan 6.4 india wacce ke matsayi na biyu ta wuce brazil inda take da yawan mutum miliyan 4.7 a yau lahadi alkalma sun nuna cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar a jihar marashatra da cibiyar kasuwanci ta mumbai ke cikinta ya haura miliyan ɗaya lamarin da ya haifar da cikas ga matakan da hukumomi ke ɗauka don farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. Ita dai Brazil tana da mutum miliyan hudu da digo uku na waɗanda cutar ta harba. A gefe guda kuma wani sharhi da aka wallafa a mujallar kiwon lafiya ta England Journal of Medicine ya nuna cewa saka takunkumin rafa baki da hanci ka iya zama babban makari mai mahimmanci wajen daƙile yaduwar cutar fiye da yadda aka yi tsammani da farko. sharhin ya nuna cewa idan daukacin duniya ta rungumi al'adar saka takunkumin rufe baki da hanci mai yawa matakin ya yi matukar rage yawan yaduwar cutar ya kuma tabbatar mafi akasarin sabbin waɗanda cutar ta harba su kasance ba sa nuna alamun suna ɗauke da ita masu hasashen yanayi sun yi kira ga mazauna yankin bamuda da su zauna cikin shiri domin kare lafiyarsu da dukiyoyinsu yayin da guguwar pullet ke shirin tunkarar yankin hukumar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa ta amurka ta ce ana fargabar guguwar ta pulet za ta jirkice ta zama mai cike da hadari yayin da ta dushi yankin a yau lahadi an yi kiyasin guguwar za ta yi tafiyar kilomita 75 cikin sa'a guda ana kuma fargabar gudun nata zai karu hukumar ta ce wannan guguwa ta pulit tana ɗaya daga cikin guguwa shida da take sa ido a kansu a tekun atlantika da yankin ruwan mexico hukumomi a tsibirin lesbos da ke kasar girka sun kwashe wasu 'yanci rani da 'yan gudun hijira 300 da ba su da matsuguni inda aka kai su wani wuri na wucin gadi bayan da gobara ta laƙume sansanin da ake kira moriya mai cinkoson jama'a lamarin ya bar masu neman mafaka dubu goma sha biyu ba tare da matsuguni ba a wannan yanayi mafi girma da kasar ta girka ba taɓa gani ba cikin shekara biyar da suka gabata a ranar lahadin nan an ga 'yan gudun hijira sun yi jarin gwano a kofar wurin da ake kira kara tefe inda nan ne hukumomi suka keɓe musu a matsayin wurin zama na wucin gadi bayan da suka kwashe kwana hudu cikin mummunan yanayi an ga da yawa daga cikin 'yanci ranar dauke da jarirai da 'yan jikunkunan leda da suka zuba kayayyakinsu waɗanda suka iya kubutarwa kafin gobarar ta ci karfin sansanin nasu da suka baro madalla to kamar da kuka ji a farkon shirin jama'a fana ci gaba da tofa albarkacin su game da hukuncin ɗan daka ga masu laifin fyaɗe da majalisar dokokin jihar kaduna ta amince da ita a makon jiya a wani mataki na yaki da masu wannan mummunar ɗabi'a ga wakilinmu isa lawal ikira daga kaduna da ƙarin bayani Ƙungiyoyin yaƙi da cin zarafin mata da yara dai na ganin kamata ya yi gwamnati ta buga misali da masu laifin fyaɗe da suke hannun hukuma yanzu babbar fargabar da wasu 'yan ƙasa ke da ita dai game da wannan doka ta dandaka ita ce da za a aiwatar da dokar ba tare da wata tangarɗa ba kamar da yadda shugabar kungiyar kare haƙƙin mata da yara ta arda relief foundation hajiya rabi salisu ibrahim ta nunar wannan dokan abin farin ciki ne a lokaci guda kuma mu abin tsoro ne da ɗarɗar a gare mu so da yawa ka ga kes ɗin fyaɗen mu yana mutuwa a ofisoshin 'yan sanda ko in ce a headquarter 'yan sanda ba tare ma da an je kotu ba wani lokaci kuma an je kotu ba a bayar da shawara akan ma wa'annan dokokin wa'anda dama suna nan ba in ba ka manta ba jihar kaduna muna cikin jihohin arewa da aka tabbatar da dokan child rights act amma mutane nawa ne kaga an yanke musu hukunci wanda zai zama izina ga al'umman da suke aikata wannan fyaɗe da tu'annaci ga ƙananan yaran mu maza da mata yanzu dai buƙatar wasu ƙungiyoyi ita ce buga misali da masu laifin fyaɗe da ke hannun hukuma a ajiye shugabar kungiyar babaji foundation da ke fafutukar yaki da cin zarafin mata da yara a jihar kaduna hajiya sadiya isa na cikin masu irin wannan ra'ayi babban kiranmu ga gwamnati shine mu akwai mutane da yawa ya da muka yi kesis ɗinsu akwai hujjoji da sun aikata fyaɗen to muna so a samu mutum ɗaya a aiwatar da hukuncin akan shi saboda ya zama izina ga 'yan baya dan idan ba haka ba ana iya mu fara farin ciki muna murna daga ƙarshe ka ji an rasa wane ne ya aikata laifin wanda laifin laifin ya tabbata akwai shaidu da komai amma ba a mishi hukuncin ba. To kome takamaimai wannan dokar dandaka ke kunshe da shi? dan majalisa tanim musa shine mai magana da yawun majalisar dokokin jihar kaduna wato dokar tana cewa wanda ke karkashin shekara sha hudu wanda bai bai wuce shekara sha hudu ba ko bai kai ba ko namiji ne ko mace ce dan dai aka yi wannan harkar fyaɗe to laifi ya tabbata lalle za a yi dandaka idan kuma wanda ya wuce ne ko ta wuce shekara sha hudu za a gurfanar da shi lalle a gaban kotu hukunci ta kisa mata hau kai bayan dandaka ya danganta ga yadda aka yi kazancan mu iyaka mai ne kuma muna sa ran insha Allahu za a aiwatar da shi lauyoyi dai na cikin waɗanda ake ganin za su iya kawo cikas game da aiwatar da wannan dokar daddaka a jihar Kaduna sai dai lauya mai zaman kanshi barista Elzubar Abubakar ya ce akwai dalilin doka duk mutumin da aka mashi shari'an fyaɗe kuma ya tabbata cewar yayi to abin da zai faru shine alkali zai hukuncin dandaka to shakkun da kawai zai zo shine in an gwamnan kaduna ya sa hannu akan wannan doka za a samu waɗanda za su aiwatar da wannan hukunci na dandaka ga mutumin da alkalai suka hukunta ina ganin inda matsalar take kenan. fargabar da ake barista ita ce wani lokacin in wanda yake da laifin ya samu wani gogaggen lauya sai a yi ta kai komo ana yawo a kotuna gaskiya ne dama lauyoyin da suke zaman kansu sun kware ne wajen kare masu laifuka kuma dokokinmu ya ba da dama ainihin ga mutumin da ake tuhuma shi ya sa yawancin lokuta waɗanda ake tuhuma duk da cewar mutane sun gansu ido da ido suna laifin amma a gaban alkali in dai shaidu ba su tabbatar da abin da yake ya kawar da dukkan shakku ba to duka taimakon zai je ne ga wanda ake tuhuma mahukunta dai sun nuna aniyar aiwatar da wannan dokar dandaka amma dai sun ce akwai wata damuwa in ji kwamishiniyar ma'aikatar mata da walwalar al'umma ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba a jama'a dama suna ta cewa suna son hukunci mai tsanani bisa masu aikata irin wannan laifi balanna akan kananan yara to saboda haka su yan majalisu sun yi nasu kuma na tabbatar shi mai girma gwamna shi ma zai saka nashi hannu to ya rage gare mu mu tabbatar cewa mun jajirce daga kan masu bincike da kuma masu shari'a da jami'an tsaro da kuma watan gidan yari kenan da sauransu ina fata cewa su kuma lauyoyi su ma za su yi nasu aikin yadda ya kamata in kai kana kare hakkin wanda ya yi zalunci to shi kuma wanda aka zalunta fa. To kuma dai me ke akwai game da wannan dokar dandaka su yaran da ake cutarwa suna bukata ne ga mahukunta su tausaya musu domin ba su da wata madogara idan ba irin wannan doka ba. Ni maraini ya ce ina kira da gwamnati ta taimaka mana da wannan kabiri da ya min faɗi a hukunta shi. Ina roƙon gwamnati ta hukunta wanda ya min fyaɗen nan ba da gata. Na da daɗin wannan doka. Yanzu dai hankali ya koma kan gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu nasiru ahmad ɗan rufa'in da zai rattaba wannan doka hannu da kuma lauyoyi da alƙalan da ake ganin za su wuce gaba domin ganin an aiwatar da wannan doka ba tare da wani coge ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya to madalla a gaida isa lawal ikira Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud dauke da sauran labaran duniya. wasu yankunan kasar rasha arba'in da 41 sun fara gudanar da zaben kananan hukumomi da ake ganin za su kasance zakaran gwajin dafi ga raguwar farin jinin da ake ganin jam'iyya mai mulki ta united rasha party ke fuskanta gabanin babban zaben 'yan majalisu da za a yi a baɗi akalla masu kada kuri'a miliyan 35 ne suke wannan zaɓe adadin da ya kai kashi ɗaya cikin kashi uku na ɗaukacin waɗanda ke yin zaɓe a ƙasar ta rasha sai dai kamar yadda aka ki gayyatar tawagar masu sa ido daga kungiyar haɗin kai da samar da tsaro ga nahiyar turai ta oac a lokacin zaɓen raba gaddama kan sauya kundin tsarin mulkin ƙasar don a ƙara wa shugaba vladimir putin wa'adi biyu a wannan karan ma ba a gayyace ta ba domin ta sa ido a zaben zaben na zuwa ne kasa da wata guda bayan da a ranar ashirin ga watan agusta aka saka wa shugaban yan adawar ƙasar alex nabal guba wanda halin da ake ciki yana kwance a wani asibiti da ke berlin ana dai zargin guban nan haɗin soviet da ake kira novichok mai kasar jijiya navalny ya shaƙa abinda magoya bayansa suke ɗora a akan fada kremlin saboda bincike da yake kan cin hanci da rashawa ita dai kremlin ta musanta zargin da ake cewa tana da hannu a sakawa navalny guba wasu tsaffin ministan birtaniya biyu waɗanda suka taka muhimmiyar rawa wajen samar da zaman lafiya a yankin arewacin ireland sun yi kira ga 'yan majalisar dokokin kasar birtaniya da su yi watsi da wani kudurin doka da zai iya soke shirin ficewar kasar daga tarayyar turai suna masu cewa kudurin zai kuma mai da hannun agogo baya a zaman lafiyar da aka samar ya kuma zubar da mutuncin kasar a wani sharhi da aka wallafa a jaridar sunday times john mejo da tony blair sun cicciki gwamnatin birtaniya kan yadda take kunyata kasar da shirin samar da dokar wacce aka kai ce za ta yi hannun riga da yarjejen yadda aka rattaba hannu a kai wacce ta ba birtaniya damar ficewa daga kungiyar ta eu salon alin a farkon shekarar nan a dai wannan makon majalisar dokokin kasar za ta tafka muhawara akan wannan kuduri wanda ya janyo suka a tsakanin kasashen kungiyar ta eu saboda zai soke matsayar da aka cimma wacce ta amince tarayyar ta turai ta ɗauki ragamar sa ido akan hada-hadar kasuwanci tsakanin birtaniya da yankin arewacin ireland idan har ba a cimma matsaya kan harkokin kasuwanci tsakanin birtaniyar da kungiyar ta tarayyar turai ba ita dai gwamnatin ta birtaniya ta amince cewa dokar za ta saba dokokin ƙasa da ƙasa amma kuma a cewarta madogara ce ƙasar take so ta sama wa kanta ko da an gaza cimma wata matsaya kan harkar kasuwanci da kungiyar ta eu nan da zuwa ƙarshen shekarar nan. Dalla a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. mahukantan Najeriya sun fitar da ka'idojin da za a yi amfani da su wurin shige da fice zuwa kasashen Turai da China da ma sauran kasashen duniya. An fara aiwatar da wannan tsari ne nan take a daidai lokacin da Najeriya ta buɗe tashoshin jiragen samanta domin tafiye-tafiye zuwa kasashen ketare bayan da aka rufe su sanadiyar annobar covid-19 a abuja umar faruk musa ya nemi ƙarin haske daga shugaban hukumar shige da ficen tarayyar najeriya dangane da waɗannan sharaɗin na tafiya ƙasashen waje wannan ba ƙa'idojinmu ba ne kamar yadda kowa ya sani cewa a hakinmu ne mu ma'aikatar shiga da fice ta ƙasa mu tabbata duk mutumin da zai bar ƙasar mu za a tare shi a ƙasa da zai tafi ko da ɗan Najeriya ne ko ba ɗan Najeriya ba idan ba a karbe shi ba za a dawo da shi gida to kaga yana da kyau mu taimaki musamman ma 'yan najeriya mu sanar musu abin da ke faruwa a duniya saboda kar su wahala musamman ma a wannan lokaci da kasashen duniya kowa yake yin abin da ya ga dama game da tafiye-tafiye kaga ba wani tsari cikakke wanda duniya ta dauka ce kasa ta dau matsayin ta yadda take so a yi za a shiga kasar ta wasu ba za ka yadda su kashe kasar su ba sai kana da test da kai na ba cutar covid ya za a yi ku bi kadin haka ku sa ido ku tabbatar an yi tun da sau tari mutane ana cewa su tsaya gida su yi sati ɗaya ko biyu amma ka gansu suna yawon su to da farko ka san lokacin da aka kulle iyakar jirgin sama gwamnatin najeriya saboda tabbata ma kayi wannan test sai ta gargar rike fasfonan mutane ah, wato mu immigration idan ka shigo sai mu rike fasfon ɗinka sai ka je ka yi test ka dawo ka ɗau fasfon ɗinka to wannan akwai damuwa saboda musamman ma muna yi ne yawanci ga 'yan ƙasar mu saboda aka kasa su suke amma lokacin da ka rike fasfot din mutum ba dan kasa ba to kamar ka kwace masa yancin sa ne zai ji ba daɗi to mun san da wannan to na biyu kuma akwai tsari da ake ausashin duniya daban wanda za a ringa monitoring din wayar ka a tabbata cewa kai bar gunda da kake ban ka gurbin sai a maka tax to kaga wannan doka ce wanda koda gwamnati ta jihar take so ta yi sai ta da wasu matakai na haƙƙin adam kafin a yi su amma ina so in sanar maka shi ministan cikin gida da kuma shugaban shiga da fice na ƙasa yana da iko ya kafa wata doka ta shigowa Najeriya wanda idan mutum ya karya ta akwai hukunci a kansa ko da ɗan Najeriya ne ko ba ɗan Najeriya ba saboda akwai kundin da ya nuna mana cewa shugaban shiga da fice ta ƙasa da kuma ministan cikin gida zai iya ƙara wata da doka ta shigowa ƙasar nan to yanzu an ƙara dokar cewa duk da in kana da visa ko kuma ɗan Najeriya ce dokar shigowa ƙasar nan shine sai kana da test wanda ya nuna cewa baka da cutar covid to kaga wannan doka ce ta ƙasa ta zama doka to duk wanda ya karya ta ya karya dokar shiga da fice ta ƙasa wanda ya iya kulle shi za a iya fidda shi in ba ɗan ƙasa ne ba za a yi rike maka ɗin ɗinka hana ka passport so da ba za ka sake samun ba a kwan lokaci to kaga akwai hukunci kenan ba wai dole sai mun rike passport mutum ba ko ba sai an bi mutum gida gida ba dole ya kawo daga takardar test ɗinsa a cikin sati guda. Shugaban hukumar shige da fice ta Najeriya kenan Muhammad Baban Dede a tattauna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Muhammad Sale Rabo wanda ke ɗaya daga cikin shugabannin kamfanonin da ke kula da tafiye-tafiye na ƙasa da ƙasa a Najeriya domin in ji matsayinsu dangane da waɗannan waɗannan matakai da gwamnatin tarayyar najeriya ta fara aiwatarwa inda yake cewa kamar yadda yanzu idan musu suka ce mu ba za mu shiga su ba sai muna da wannan takardar cuta to mu ma haka ya kamata mu yi mu ma za mu ce ba za su shiga kasan mu ba sai su ma suna da wannan takardan domin abin da aka yi maka kai ma aka yi kamata ka yi ma wani domin kar ka kai ka zo ka ce eh kai sai dai mutanen ka su fita da takarda sannan kai ka bar mutanen can su shigo su ba su takardar su sake shigo muku da cuta kaga bai yi ba domin idan su suka ce mu ma ba za mu shiga ba mu ma za mu ce ba za su shiga ba to yadda Najeriya ta yi haka yayi daidai Malam Muhammad Sale Rabo kenan na kungiyar masu kamfanonin shirye-shiryen tafiye-tafiye na kasa da kasa a tattauna da ne da shi a Abuja Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. To ganin cewa dubban manyantan aikin hajji daga Najeriya ba su samu daman sauke farilli ba a sanadiyar cutar coronavirus, hukumar hazan kasar ta nakun ta bullo da wani tsari da ta ce zai kasance mai riba ga manyata da ke sa ran sauke farilli a shekara mai zuwa. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. Shugaban hukumar alhazan zikirullahi Olakunle Hassan ya ce tun yanzu masu niyyar zuwa aikin hajji na shekara mai zuwa za su iya fara yin ajiyan su har zuwa lokacin da za su shirya gudanar da aikin hajjin ba tare da wata matsala ba. Hukumar ta kaddamar da shirin ajiyar ne tare da haɗin gwiwa da bankin Jayiz wanda ya riga ya samar da ingantattun hanyoyin sadarwa ta yanar gizo don sauwaƙe shirin. What we have is uh, actually profit and loss sharing. Even though nobody want to hear the word loss. So also I'm positive that what we'll be sharing, inshallah, will be profit and not loss. So it is about profit sharing, not interest sharing. And every participant involved will be part of the ya ce yarjejeniyar wata sabuwar dabara ce da aka kirkiro don saurin aiwatar da shirin inda ya ce duk wanda ya yi wannan ajiya ba zai yi hasara ba. domin baya ga amfani da kuɗin wajen ibada zai amfana ta kasuwanci sannan kuma babu adadin abin da za a iya ajiyewa ko shekaru da za a yi ana ajiyar. Jami'in kula da adashin gata shine Dr. Aliyu Tanko wanda ya bayanin alfanun da ke tattare da yin irin wannan adashin. Tsari ne wadda in Allah ya so muke fata zai taimaka ma jama'a har zuwa ƙarshen rayuwa. Don ko tsari ne wadda bisa abinda muke kiyasi kuma muke kokari a kai wadda yake zai sanya matalauta su zama 'yan kasuwa. Zai sanya wadda ba shi da shi ya zanto yana da shi. Sannan kuma zai dada inganta ainihin dukiyar mai shi don dukkan abin da aka ce na halal ne in Allah su muna sa ran rahaman ubangiji za ta shiga cikin wannan tsari kuma za ta inganta shi za ta haɓaka shi saboda haka muna fatan cewa in Allah ya so dalilin wannan tsari din muna fatan gwamnati za ta karu hukuma alhazai za ta karu alhaji shi da kanshi zai karu sannan ga baki ɗaya ma tattalin arzikin ƙasa da kansa zai karu ta wannan tsari din kamar yadda aka tsara insha Allah. lokacin kaddamar da wannan shiri na adashin gata ba a bar mata a baya ba domin shugabar kungiyar mata musulmi ta ƙasa hajja halima jibril ta wakilci mata inda ta kira kamar haka a ganina wannan dama ce da ya kamata al'umma musulmai ta najeriya su fito da kwayansu da kwarkwata su rungume wannan shirin saboda tallafawa juna kowane musulmi ya samu damar yin aikin hajji nan gabayin allah yadda babban bako a wajen kaddamarwar shine sakataren gwamnatin tarayya wanda olusegun adekunle ya wakilta madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to madalla a gaida madina dauda Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Madina mai shanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo. Jama'a masu sauraro barkanku da warhaka. Sunana Madina Dahiru mai shanu a cikin wani sabon shiri na matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓa duk lamarin da ya shafi yanar gizo. A cikin makon da ya gabata shirin ya mayar da hankali ne kan tarurrukan yakin neman zaben shugaban kasar amurka da manyan jam'iyyun siyasar kasar suka gudanar ta shafin intanet a cikin makonnin baya sakamakon cutar coronavirus a cikin tarihin kasar ba a taba gudanar da wannan taron mai matukar muhimmanci ta kafar intanet ba wani mazaunin nan kasar amurka kuma mai fashin baki kan harkokin siyasar kasar malam hassan jibiya wanda muka fara tattaunawa da a cikin shirinmu na makon da ya wuce zai mana bayani a yau kan yiwuwar gudanar da irin wannan taron a kasashenmu na afirka ko za a iya yin wannan taron wato za za a iya gaskiya amma abu ne wanda yake eh, sai an sa kula sosai kuma sai ya zamanto cewa akwai wato karfin ita kanta intanet din a da inda mutum yake zai yi rikodin kuma rikodin din a ce ya yi kyau sosai za a iya aikowa kuma a haɗa shi wuri guda ya yi kyau kamar an nuna kawai ba tare da wani kamar a ce ingancin kowane bidiyo ya zo daidai da daidai ba a ce ba nan kamar nan ba a jin magana nan ba a ganin hoto da sauransu to su ne da 'yan matsalolin da in za a jarba irin haka a gida eh, irin afirka ya kamata a ce an kula da irin wa'annan 'yan matsalolin to malam hassan menene alfanun wannan tsarin ta yanar gizo kan tarurrukan akwai wa'anda ma da ake tunanin ainihin ah, da ba za a samu wato kin san idan aka ce za a yi taro akwai matsala ta lokaci to wani abu da wannan gangami ya zo da shi a wannan shekarar shine wato tunda duk yawancin mutanen an ce su yi rikodin kansu ne su turo da nasu jawabin ta bidiyo to aka iya haɗawa sai a iya cewa kamar aka ce za a yi taron awa uku to akan awa ukun za a yi a gama kuma a tashi. to mamadin kuma a ce idan da mutanen za su zo ɗaya a sai an jira ka ka taso daga kujerar ka ka zo ka hau stage sannan kuna kana jawabi ana yin taɓi dole sai ka jira to mamadin duk wannan ya faru sai sai sai sai wannan harka ta yi da yanar gizo duk ta yanke wannan matsaloli na lokaci ɗayan abun kuma shine akwai mutanen da aka ɗauko daga irin su ƙauyukan su alaska su hawaii su duk inda suke ba wani lungu na amurka nan da ba ba da kamar yan eh, jam'iyyar democrat da ba haɗa mutum da ya bullo daga wannan wajen ba kuma ya zamanto cewa an nuna hoton bidiyon su a wannan taron gangami da aka yi so abin ya ba da sha'awa sosai yadda mutanen da watakila da ba za su samu damar iya halatta ba ko a gansu ko a ji su sai ga shi wannan eh, tsari da aka yi na gudanar da ainihin taron ta eh, ta yanar gizo ya yi ma'ana kuma ya abin nan ya kawo nan sai dai eh, kamar da kin ga da akwai harka ta tattalin arziki tun da da idan aka ce za a yi taro a gari ka ga akwai hotel-hotel na garin da sauran masu taxi da su duk za su samu kudi a harkokin arziki ko kuma tattalin arzikin wannan gari ko jihar ma zai haɓaka sosai sanadiyar mutanen da duk za su zo su yi wannan taron to sai gashi wannan shekarar babu wannan ba a samu hakan ba to kin ga shi ne dai ɗaya daga cikin wato illolin yin wannan taro ta yanar gizo din. Mm. To Malam Hassan ba a samu wasu matsalolin na'ura ko wani abu na daban dai yayin gudanar da tarurrukan ba? Kun eh, san wani abu da kasan nan shine duk abin da za a yi sai an fara yin na gwaji. A ta gwaji a ta gwaji ina ko wasu matsalolin da a rika a dakile su kafin lokacin ainihin lokacin da za a gudanar da wani taro ko wani abu muhimmi irin haka. to gaskiya duk matsalolin ma da aka samu na bayan fage ne wanda mu masu kallo ba mu iya tantance ba ko kuma ganin hakan bayan kallon waɗannan manyan tarurrukan na jam'iyyun biyu ya zaka ce salon yakin neman zaben trump ya bambanta da na biden cikin eh, gadi kamar yadda na ce su 'yan democrats wato shi dan eh, takara joe biden yadda suka gudanar da taron nasu sun yi shi ne yawanci online shi ya tsaya a jihar ta delaware sannan sauran mutane suka tsaya jihohinsu suka yi wannan taro to duk da dai ya zo kan dandamali tare da shi da wadda ya zaba ta goya masa baya wato kamala harris wato eh, masu shafi kan eh, hidimomin siyasa a nan amurka sun ce eh, ainihin ingancin wato yadda aka yi tsarin kamar na 'yan jam'iyyar republican ya fi zama abin da zai kama ido game da yadda 'yan su democrat suka gudanar da nasu taron in baki manta bakin kin san shi dama donald trump dama ya fito daga ainihin ma'aikatar yin fina-finai ce da kuma harkokin barkwanci haka saboda haka ya iya hada abubuwan talabijin da sauransu to saboda haka ake ganin wannan ya taimaka sosai ya kasance cewa wato irin bidiyoyi ko irin tsare-tsaren da suka yi a nasu nasu taron ya fi inganci tunda sun san cewa a kafafen talabijin za a kalla to gaskiya sun inganta yanda suka tsara dandamalin su fitowar wanda zai yi jawabi da sauransu ah, idan aka hada da 'yan eh, democrat to wannan dai shine aka iya cewa bambancin yadda shi shugaba trump da kuma shi dan eh, takara joe biden suka gudanar da ah, nasu ah, gangan. to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon sai kuma mako mai zuwa insha Allahu. Ni ce taku Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC a cikin shirin matasa a duniyar gizo. A gaida Madina mai shanu yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. rahotanni na nuni da cewa adadin waɗanda cutar covid-19 ta harba a duk faɗin duniya ya kai miliyan 29 masu hasashen yanayi sun yi kira ga mazauna yankin bamuda da su zauna cikin shiri domin kare lafiyarsu da dukiyoyinsu yayin da guguwar pulet ke shirin tunkarar yankin hukumomi a tsibirin lesbos da ke kasar girka sun kwashe wasu 'yanci rani da 'yan gudun hijira 300 da ba su da matsuguni inda aka kai su wani wuri na wucin gadi bayan da gobara ta laƙume sansanin da ake kira moriya mai cinkoson jama'a to masu sauraro a nan za mu da sa'aya sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu madadin kowa da kowa musamman ma shi mahmud lalo da ya taya ni gabatarwa sai leo sahili wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni hadiza kyari ke muku fatan alheri a huta lafiya ma